amma ya haka ai ba a sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suna na fi zuba wanda aka fi sani da official a daga nan sashin gidan tv zamani wanda kuka fi sani da hausa tv muke kamo muku kayataccen shira da wannan bakon namu da kuka fi sani da waka daga bakin mai ita tafi daɗi zan so kai sallama da masu kallon mu da sauraron mu a daidai sai ka dan daga murya fa ko ne baka sha shayi bai ka daga murya ka yi to ci gaba ba ni ma ba bajin ka nake sosai ba ba za ka iya yin ka ba haka ba salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana abu ta kaza kazan au <laughs> Salamu alaikum sunana Aminu Abubakar daga Mara Babban Yawa mai saucin kyamara ya kaɗan matso masa da ita sosai. Assalamu alaikum sunana. da ka ɗaga fa excellency ya kake ya kan Ta. Ko a a kame kunu za ka sha kunu? Eh? To. assalamu alaikum sunana Aminu abubakar wanda ake kira na sele na babban layin nan na zo wa mai girma ciyaman ɗinmu na kumbotso da yadda allah ina mai murnar cin zaɓensa da ya yi ina ta shi na. ina na zo tashi wurin da cin zaben nan da ya yi na ciyaman na zo ya kake gaba kake bayani rabar ko di baka ci kosai ba ne ba a kama kunan nan na ce tun kan ka fara hirar nan ka ce a'a a koshe kake kuma ka zo kana reverse and back back and reverse eh abin da zaka faɗa tun da za salamu alaikum ina a man na ko ya sha kwaya ne a'a baya shan komai kawai dai wani zubin ka sha wiwi kai yunwa ce dai take dan baye problem yawa sa mu ji to na zo in tallata mai girma to ai ya riga ya ci ba magana tallatawa eh. za ka dan yi maula ne ko yawa shi ne abin da zan mika eh, sako na wajen mai girma amma da fatan in ka ji ka duba shi ga azumi nan tahowa ko ba haka ba ka sai kayan shayi baka siya ba doye sallah ba ka sai dankalin azumi kayan sahurfa dore za ka yi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata ka kama yi agaji ina hulan na yi nema yi ne wannan shi ne wannan mm. mm. mai matasa to kaga naku ne ma mai matasa naku ne ko gaskiya ya ka ya duba idan rahama kan nan fa abin da zaka faɗa a takaice amma ka tsaya kana assalamu alaikum ina ina ina ina ina ta tiya man me haba ka mutu sa kawai ka zo ka kayan azumin nan kayan waye don kulo ya baka ko ba haka ba in an baka zaka tuna da ni ma ko kuma zaka tuna da jama'ar Hausa TV masu kallo da sauraro to a kwanakin baya dai muku manta ba ya fito takarar excellency <coughs> to ba an man allura fata kariya ko ne tari ba matsala ko yawwa to ya zo ya yi hira kan dan takarar gwamna na 2020 to wannan takarar taka tana nan ta 2023 ko ka ɗage ta ne sakamakon karancin kuɗi da ya samu hannunka karancin kuɗi ne na yasa na daga ka ɗaga takarar na daga takarar saboda karancin kuɗi da yanzu yake saboda karancin kuɗi to amma a kwanakin baya eh. sai ka matso mana da sautin da kwanakin baya ka ambata cewa kana da matasa da kuma masoya a unguwar ai ba ka daga murya haka ne ko kana da matasa da masoya su bisu dan yi wani tallafin gidauniya da ake yi wa 'yan takarar gwamnoni a basu su dan jajari a hannunsu kafin su zo takara ba ba ma komai ba abin komai ba kawai ba sa yin ta kenan kauka musu laifi ne abin musu laifi ba to ya haka haka lokaci guda ba sa yi da kai kuma yanzu a lokaci guda ba sa yi da ni kuma ka alkawarta cewa idan allah ya baka wannan kujera ta excellency ta gwamnan jihar kano a shekarar 2026 ta ce matasa ne za su fi kowa cin moriyar wannan gwamnati kuma ga sha yanzu kana neman taimako daga gun matasa har yanzu ba wanda ya yunkura a wajen neman wajen cewa ke neman taimako ya aga za mu ya ba mu ko da ɗan jari ne na ɗan rage to abin da mamaki wanda yake neman takarar gwamna kuma yana neman roƙo a gun ciyama ya kuma wannan abu kake ganin yan kallo za su kalle shi ba za su ga cewa uwa ka zubar da mutuncin kujerarka ba ya bani dan jari ne don kawai rage raɗaɗi na covid-19 ko? na talaucin kuɗi ba talauci <laughs> hawa hawa excellency kai za ka rawar cikin wani talauci tsakaninka da allah za ka gaya min gaskiya matsomin da kyamarar da na fi so a rinka ganowa da gani tsakaninka da allah za ka gaya mana tsakaninka da allah za ka gaya mana gaskiya idan aka tambaye ka rabin da ka ci kaza kwanan ka nawa mai girma mataimakin au mai girma dan takarar gwamnan jihar kano na 2020 da uku rabon da ka ci kaza tsakanin ka da allah yau kwana nawa ai rabona da in ci kaza na daɗe walla sai dai ga ana yi a wani wajen tofa tofa rabon da ka ci kaza ka daɗe na daɗe sai dai aka ga ana yi a wani gurin sai dai na gani ana yi a wani wajen kama a ina da ina kaga an ka ga akwai matsala eh to a area mu dai ana yi kuma ka bar su haka yanzu kuma ka ci takara su zo su dame ka da ko a ni na zo neman taimako ne wajen ciya mu dan agaza mu ko da jarin ko da jarin ko da jarin dubu goma ce nan dan ban ɗan rage to gaskiya dai ya kamata ya kamata a duba wannan kuma ko ba shi ba wani dai kana bukata ya baka dubu goma ko ko da shi bai gani ba kai da ka gani kai da kake kalla kamata ka bayi dubu goma <laughs> ko ni ya kamata na baka ni in ba ba a bayar ba ni zan bayar dan na zan eh mutakana da mutane kuma ga mutane nan yanzu suna kallo eh, in ba a samu goma ba ni zan ba da goma ka gana da akawun lamba ne a wanda da akawun to ta me za a tura ma dubu goma nan official maka tambaya me zai sayar eh za a zo nan ta ina za a bari goman ta samu mana tukkan ta samu a tafi me za a siyar eh ba excellency kankanan nan kai ya dan fara ragewa duk da za a tafi a baya sha baya shan kankana ba ka shan kankana na sha ha to za ka mai ƙarya to yanzu ka samu dubu goma nan jarin me za ka yi da tun daga azumi nan ga sallah nan ga kuma abubuwa nan ya taho ni dai abin da cewa mun zai dan taimaka mun sana'ar gawayi ne nake son na dan yi sana'ar gawayi nake son na yi da babu to kai yanzu kai ka kusa zama gawayin yanzu kuma ka samu gawayi <laughs> ka sha mana ka sha baka ai maganar ma ya ta fita ko eh, shatin da na gani maganar naka na cicijewa ƙara gabata na buga tofa yanzu da wanda ka sha kankana ya fi kwana nawa irin wannan abarba wanda in sha abarba na lafi za ka iya sun kwana nawa kenan rabona da abarba tun azumi wancan azumin? wancan azumin karabar <laughs> karabantara <laughs> to ba gaskiya da gyara wallahi alkur'an da gyara jama'a mutum ya je ba tsare firiji da kaji firiji kanka waye tarkace da yawa ga mutane na bukatar taimako a matsayinsa na ɗan takarar gwamnan 2023 rabon da ya sha a barba tun wancan azumin ga azumi ya kusa kora kwanaki kaɗan ya shiga yana kuma neman jarin dubu goma a san kamama ko? to rabon da ka ci shinkafa da kaza yau kwana nawa tsakani da allahu na rabu rabona da shinkafa da kaza don babbar sallah babbar sallah wacce a karaman ba ka samu kazan ba kenan kayan waunar a karaman zalla ba ka samu kaza ba sai da aka je babban zalla eh wani rabin ko ka dai ka ci a karama ko eh na ci a karama eh jawwa eh ba ci a na ci a karamar sallah ba mm, amma ka ci kankana kwana nawa abarba tun azumi to magana budurwa fa Hafizu to eh ya kamata kuma yanzu iyalinka nawa tunda ka ga dai ba ka fito ka mulki jama'a ba kuma gidanka a ce ba kowa ya dai kai ma ka fito ka tafi wani gurin iyalinka nawa ka nawa da su ba ka da su eh, budurwa fa ina roƙon mai girma ciyawa ya samu ko a to ka bari goma nan ta zo hannu goma ba ta zo hannu ba ka ce kuma kawo wani eh to da haka da haka muka zuwa dab da karshen wannan program bai sani ba ko kana da wani sako na musamman da za ka tura masu kallon mu da sauraron mu sakon da zan ba masu sauraron larura ce ta sa na dawo bangaren ciyawa don ya dan tallafa mu da sana'ayi to ganin cewa to yanzu tun na kai akwai akawun ba kuma da yadda za a yi to za a ba da lamba akawun na Hausa TV domin ba da wannan tallafi ga wannan bawan Allah na farko za a faɗi lamba akawun kuma za a rubuta ta ga tana a a dubi Allah a dubi ma'aiki aiki haka a fi ganin ka sosai ko ma ka rike hula ai hula yake sai nuna eh, a dubi Allah a dubi annaba a taimaka masa da jarin dubu goma yawa ko me za ka saro ka siyar tukunna gawayi ne ke siyarwa ko to ko da ma da dubu ɗaya aka rinka haɗa maka abinda aka haɗa hausa tv sai ta cika maka zuwa rana ita yau sai a dawo a ga abin da allah yi ko da farko akwai gt bank 0122658771 0122658771 domin tallafawa dan takarar gwamna na 2023 da yake so ya mulki jihar kano yake neman tallafi na naira dubu goma da zai ja jarin gawayi kafin a fara kada gangar siyasa ko yauwa saboda haka ya ce kuma matasa za su ji daɗi musamman a wannan gwamnatin nasa wanda za ka taimaka musu da ayyuka kamar yaya da bai kace za ka tallafa musu domin su ma su ji matso kai bayani da kyau da abin da na ce da keken ɗinki da injin warkaɗe da injin wurjin taliya yawa kana son taliya ko eh ina son taliya a rayuwa ta ba ai na san gana son taliya ina son taliya a rayuwa <laughs> to da me da me kenan hmm? sannan da jarin nan da na ce zan bayar na dubu goma goma nan da ake bayarwa ni ma zan bayar to waye mataimakin ka kace a lokacin ko ku gama fitarwa ba ko kuma kun fitar jagora na kowa mataimakin ka da zai tsaya maka kowane gwamna ai da mataimakinsa ni mataimaki na ni wana da mataimaki ba ka da mataimaki eh. kai ne gwamna kai ne mataimaki a ba ni ne mataimakin ba to ya za ya samu mataimakin sai dai a unguwata na samu mataimaki to mataimaki to kaga ma shi bai gama ma wannan ba amma kuma akwai tallafin nan da za ka bayar na keken ɗinki da waye da menene ko da za ka bayar to Allah ya kai mu wannan lokaci kun ji akwai abubuwa da ya tare da wato tsofaffi kuma me za ka musu wanda su ma za su ji daɗin wannan abu tsofaffi eh. ai zan ba su zan ba su sana'a yi to sana'a sun tsoho ce, sana'a tsoho ne iya sanin da sai da su daddawa ne su kuka su mene da yawa to babu damuwa to Allah ya kai mu zuwa sati mai zuwa sannan kuma dai kakka manta kai ma da kanka kai musu bayanin wannan tallafi na dubu goma domin yana da muhimmanci a gurinka ko to da duka duka aka buga kamo karshen wannan program daga sashen gidan tv hausa tv muna muku fatan alkhairi da fatan za ku tara mu a sati mai zuwa da kuma saurara irin abubuwan da aka hada maka domin hadawa ka hada ka wuce ko